Kimanin mako guda kenan da hukumar zaben Najeriya ta fara raba katin kada ƙuri'a na dindindin a jihar Niger. amma har yanzu al'ummar jihar da dama ba su samu karɓar nasu katin ba. Hatta gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu da kansa ya koka game da yadda aikin ba da katin zaben na dindindin ke tafiya a lokacin da ya je majalisar dokokin jihar Niger domin mika kasafin kuɗin shekara ta 2015. Ni ma ai kafin ma in maganan bajet abin da son ko kawo kenan. A cikin eh, ƙananan hukumomi guda 25, guda 11 kawai haka kawo. a goma sha ɗaya nan kuma ba inda aka samu daidai kusan a kowane wuri za ka tarar wa'yansu wanda aka yi rajista ba samu ba to ba kuma haka nan ba da an ce idan ma haka ya faru za a sake maka rajista to da na'urorin da aka kawo da su ma yaran da aka ba aiki duka ba abin kirki cikin su kai musu magana su wai ne ko shekaran jiya jiya shekaran jiya da jiya ina magana da shi INEC chairman kuma ya tabbatar mun komi zai yi daidai amma ni abin da nake kira shi ne su INEC da National Assembly su san cewa ba yadda za a yi a zaɓe idan suka matsa cewa lallai sai wannan permanent voters card za amfani da shi dole su fito da wani hanya wanda bai samu ba amma yana da rajista dole ya zaɓen sa. ita ma dai majalisar dokokin jihar ta niger ta ce tana shirin ɗaukar mataki akan wannan lamari honorable adamu usman shine shugaban majalisar dokokin. muna so ne zuwa ran talata muka ga yadda don yanzu cikin wanga lokacin ɗan gajeruwan lokacin na zamu je yawancin members za zamu yi mitin yanzu cewa kowa ya je mazabinsa za mu tattara shirin talata in allah da za mu yi motion wanda zai kasance mu nemi gwamnati a yadda cewa mu a yi amfani da wannan tsofon kundin abu na nashar ya fi kai because ko ina an kaje yanzu akwai matsaloli. Tuni dai dama ita ma jam'iyyar adawa ta APC ta ce amma dakatar da ba da katin ƙuri'ar ganin yadda bata gamsu da yadda lamarin ke tafiya ba. Injiniya Muhammad Inuwa shine shugaban APC a jihar Niger. mun ne ma dakatar da zaki shi ne sanar gida muka jiya mun yi mitin tare da shi mun muna so ne a yi gaskiya kuma muna son dukkan duniya su san cewa naja muna da ga halin da muke ciki. Hukumar zaben dai ta ce ta hadu da wasu 'yan matsaloli ne kuma kawowa yanzu an shawo kansu. Madaki Muhammad Wasi shine jami'in yada labarai na hukumar zaben a jihar Niger. eh to logistic problem muka dan samu kadan wadda ya kasance a gabaɗinsu ba su samu buga a samu an buga su ba. Bayanai dai da na tattaro daga kusan kowane bangare na jihar Niger na nuna akwai matsaloli a aikin ba da katin zaben na dindindin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. mai la mai mai sannan tsoro na ramin mugunta. Ku gargaɗe mai gina ramin mugunta. Ku gargaɗe mai gina ramin mugunta. gargaɗe mai gina mugunta. Kai dai mai gina ramin mugunta, to ka gina daidai kaurinka, watakila fa kai ka faɗa. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Ku gargaɗe mai gina ramin